Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Najeriya wato Shippers Council ta yi bita ga alkalai kan dokokin hada-hadar kasuwanci da safarar jirage don bin ka'idar dokokin ƙasa da ƙasa a lamuran shari'a. Babban sakataren hukumar Hassan Bello ya ce irin wannan bitar ga alkalan ta zama mai muhimmanci don babu jadawalin koyar da irin waɗannan dokokin a makarantu. Abin ake ce ma Admiralty Law da cikin Turanci. Wannan bangaren na shari'a yana da muhimmanci kan tattalin arziki na najeriya domin dole alkalinmu su san abin da ke faruwa a shi wannan cinikayya da najeriya take yi tana yi da kasashe da yawa saboda haka wannan bangaren na shari'a ba a koyar ma mutanen najeriya in suna makaranta university ko kuma law school sai dai yanzu muke ma alkalai bita don su san abin da ke faruwa a duniya idan aka kawo kararraki a waɗannan kotuna sai kaga wata rana sun daɗe ba a zartar da hukunci ba to wannan kuma cinikayya ba zai so haka nan ba lallai kowace shekara sai mun yi wannan mu tabbata cewa daidai muke da kasashe da suka taso daidai muke da kasashe da za su zo su yi hulɗa da mu su tabbata cewa bangaren nan na shari'a yana da inganci kwarai da gaske alƙalan najeriya dai kan samu sukar yanke hukunci da kan bawa 'yan mowa nasara da hukunta 'yan bora ga ɗan ƙungiyar rajin adalci ga al'umma imran wadanas bita ta zo daidai lokacin da ake bukatar garan bawul a harkar shari'ar najeriya bita da aka yi ni kaina da za a amince mani da ina ganin dubbacin wata uku ya kamata a raka yi ma alƙalan najeriya bita ta bisa ga ayyukansu dalili abin sai ya daure maka kai kai ma da ba alƙali ba kana ganin abin da ya dace ya kamata a yi sai ga ba shi akai ba tunda hagga wata hukuma ta yi tunanin ta zo ta zanna da su ta ba su bita to kaga wannan akwai alamar tambaya a nan ciki sannan kuma in ka duba ai ba haushe da yake cewa shari'a sabanin hankali babu wani sabanin hankali sabanin hankalin a'a shine kai ga abin da kake tunanin za a yi sai a zo a yi ba shi ba to shine sabanin hankali amma ai ita gaskiya guda ɗaya ce kuma ita ba ta da buƙatar ado inda duk gaskiya ta fito aka bita babu wani ɗan adam da zai ƙara kokonto ko wasu wasi akan abin da aka yi na adalci har wasu kungiyoyi suna fahimtar cewa ba a yin daidai su zo su yi musu bita domin ma talakawa za mu tare mu rika musu bita domin mun fahimci abin akwai mishkila in ba manta ba kwanan nan ne ma aka zargi wasu lauyoyi da haɗa kai da wasu alkalai wajen murɗe shari'u da hakan ya jawo sanya bakin hukumar yaƙi da almundahana efcc nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya